Barka da zuwa tashar tsakar gida. Turka shi, Dangote ya maka budurwar da ta saka hoton mazaunansa a yanar gizo a kotu. Wata badakala da aka daɗe ana yi kan bayyana hoton katarya mai kuɗin Afirka Alhaji Aliko Dangote na daɗa kamari, inda har a yanzu magana ta dangana ga gaban ƙuliyar ta sabo. Lamarin da ya faru ne tun a farkon shekarar nan, inda wata bakar baturiya 'yar Atlanta da ƙasar Amerika mai suna Bill Lewis ta yi ikirarin cewa sun yi soyayya da Dangote, duk da yanzu ba sa tare. Inda ta wallafa hotonta ta tallafo fuskar shi, gami da wallafa wasu bayanai da suka shafi su da irin alfanun da ta samu a zamanta da shi. Bayan wannan bayani da hoto na Lewis ya tada kura Inda ka dinga musayar ra'ayoyi, wasu na karyata ta, wasu na bayyana cewa neman suna ne kawai da kokarin bata masa suna. Sai dai cikin maskareta tan hadda wata budurwa mai suna Autumn Spikes, ita ma dai bakar bature ce irin wanda ake kira Latin, ita ma mazauniya Amerika, inda ta bayyana wannan budurwa ta fara karya take, ita ce asalin budurwar Polonia. Daga nan abin ya zama abin cacin baki a tsakaninsu a yanar gizo, inda domin ba da tabbaci ita Autumn Spikes da ta bayyana daga baya, ta wallafa wani ɗan gajeren bidiyo na Dangote yana kwance akan doguwar kujera. Ya rufe jikin shi da mayafi, amma bai gama rufe yasa ba, ga kuma kafarta ta zuro kusa da shi, wanda ta bada da tabbacin alakarsa da Bologna tun daga Kat ga tarin saran ƙarya. Bayan wannan gajeren bidiyo ya ƙara da hazo, wanda sai da batun da ake wa lakabi da Dangote Bumbum, ma'ana mazaunan Dangote ya zama batu mafi shahara a dandalin Twitter. Kowa yana tufa albarkacin bakinsa. Bayan kura ta fara lafawa ne, sai aka ji biloniyan ya yi ƙara autumn spikes a kotu. Kan karya alƙawarin da suka yi na cewa alaƙarsa za ta kasance ta sirri, ba tare da ta wallafa wani abu da ya shafi alaƙar tasa a yanar gizo ba. wanda akan hakan yake buƙatar kotu ta karɓa masa tare dala dubu talatin a wajenta wanda akalla ya kama naira miliyan goma sha hudu da wani abu Siri Spikes ta bayyana cewa ta ɗauki lauya kuma ita ma tana buƙatar tunda ya kai magana kotu sai ya biya ta dala miliyan biyar wanda ya daidai da kusan naira biliyan biyu da wani abu akan yarjejeniyar da suka yi na zaman dadiro ba tare da aure ba. Haka zalika ta bayyana cewa Buloniyan ya yi yunkurin toshe mata baki da wasu 'yan kuɗi da ba za su gaza miliyan shida ba. A cewarsa zai bata dala dubu goma sha biyar kana ya dinga biyan ta da dala dubu biyu da ɗari biyar duk wata, wanda ta kira hakan da ta yin cin mutunci. Kamar da Wikipedia ta bayyana, Dangote shine bakin fata da ya fi kowanne kuɗi a duniya, kuma wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka. kuma na 96 a cikin jerin masu kuɗin duniya da kuɗinsa suka kai akalla kimanin dala biliyan 15 wanda ya daidai da naira tiriliyan 7 da biliyan 95 bayyana gwata bashi da aure ya rabu da uwa 'ya'yan shi da dadewa kana yana da 'ya'ya mata uku da ɗan riko namiji guda ɗaya